Wani labari mai daɗi da muka samu a yanzu na cewa gidan rediyon RFI ya buɗe tasharsa a Tilibiri ta Jamhuriyar Nijar. Gidan Rediyon Faransa ya buɗe sabuwar tashar FM a yankin Tilibiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanku da zuwa tashar ɗan Isa 91. Gidan rediyon RFI ya buɗe sabuwar tashar FM a yankin Tilibiri Gidan Rediyon France International ya fadada watsa shirye-shiryensa da yake gabatarwa kai tsaye zuwa yankin talberi da ke yammacin jamhuriyar Nijar. Ci gaban da aka samu ya biyo bayan bude tashar FM a kan mita 93.1 da Gidan Rediyo na France International ya yi a yankin na talberi. Sabuwar tashar ta FM ɗin dai ita ce za ita ce ta bakwai da rediyo France ya bude a jamhuriyar Nijar bayan waɗanda suka shafe shekaru suna aiki a Yamai, Maraɗi, Zindartawa, Difa da kuma Agadas. Al'ummar yankin talberi da, te, da Tera da yawancinsu suka yi mutane akalla miliyan 1.2 ne ake sa ran za su rika sauraron shirye-shiryen na tashar FM ɗin da za ta rika gabatarwa a cikin harsunan Faransanci, Hausa da kuma Fulatanci. Yaɗa shirye-shiryen cikin harsunan ƙasashen Afirka na daga cikin hanyoyin da gidan Rediyon France International ke amfani da su wajen isa ga masu sauraronsu da bas daga cikin ƙasashe masu magana da harshen. Radio France dai ta yi wannan ƙoƙari ne domin kyautatawa al'ummar ƙasar Nijar. Kamar yadda suke sa ran Radio France za ta mamaye ƙasar Nijar a yanzu haka kusan jihar da ba a yi ba, baya huce Tilberi da kuma sauransu. Al'ummar Tilberi dai sun bayyana farin cikinsu dangane da wannan ci gaba da suka samu, kuma ana sa ran za a samar da ayyukan yi. Gami da Iban 'yan wannan yanki wajen kawo rahoto da kuma aiki kai tsaye zuwa gidan Rediyo France International. Ana sa ran dai wannan faɗaɗa ayyuka da gidan Rediyo France International yake yi a yankin Nijar yana da nasaba wajen rage yawan wanda suka yi karatun journalist ma'ana aikin jarida kenan domin su samu ayyukan yi ba tare da za a yi karatu a zauna a gida ba. Rediyo France na ci gaba da yada irin wannan abubuwa ne duk da dai cewa Sun samu matsaloli a yankunan Afirka inda waɗansu suka nuna cewa ba sa goyon bayan a buɗe musu gidan rediyon. Amma sai gashi a al'ummar ƙasar Nijar suna maraba da irin wannan ci gaba da Gidan Rediyo farans ɗin ke kawowa, domin wajen nishaɗantar da al'umma, ɗauke musu kewa da shirye-shirye masu matuƙar amfani, wanda da kuma wayar da kan al'umma akan mai me duniya take ciki. Shi dai gidan rediyo na FM yana ci gaba ne domin a tallata haja da masu kasuwanci da sauransu da isar da irin saƙon gaishe-gaishe da 'yan uwa da abokan arziki rediyo france ta ce a shirye take ta aiki da 'yan tilibiri kar ku manta idan kuka zo wannan canal na dan isa 91 abinda muke bukata shine a danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa mun